أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوالب الصالحين والصلاة والسلام على آخر الوليد والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وكل أرآني وقول وعد حيث بالفحم وقول وعد حيث باقيهم فعل فبانتشار مع سقوطهم حصل ثم استحدي قوله عن مذهبي على الجديد وهو لا يرتج بي وفي القديم حجة للحوارات بحجهم ودقوه كل رات الله Ya ce, waya hasilul ijma'u al-ijma'u ijma'i waya hasil shina samuwa bil aqwali da qawlan lufa min kulli ahlihi da dukkanin masu ijtihadi duk dai idan kaulin su zo dai akan wata matsala wata ta faru akan nazila ta abu ganin ƙaunar sun so guda da imanin ya kulwa da wannan wajen al'ada haka nan kuma idan wani abu ya faru wasu na gana ta faru an ah, kan wannan su ya aiki da wannan abin kuma wannan ijma'i na kulwa da abin ijma'i na kulwa da aqwalihim ijma'i na kulwa da aqwalihim sannan wa qawlu ba'din haka nan kuma ijma'i na kulwa da zance na sashen mulkitai har lokacin da tarkihin sunan su kuma wanda suka aikata wanda suka yi kauli wanda suka suka aikata wajen ta share sannan kuma wannan abin ya masu ma tare da kotihim shuɗin saura wanda ba ce komai ba a shi kuma ya samu watan al'ijma'u yana akidu bi kaulin ba'adi wani bi ba'adi wanda share zalika wasu kotu baki ya kasance saura sun shi amma wanda ya shi in ya kasance shi na da lokacin da Yana da lokaci mai tsawo wanda kasance ya kamata a ce ya tsaya da yi matsalan nan ya yi hadi a kanta bai ce komi ba sannan kuma shi ta tafi nan ƙadirun ala an yi ƙadirun ala ta yi ra'ayi shi da iko shi ta fahimta sai amma kun bai fitar ba wannan ijma'i na kulwa da wannan wannan shi ake kira ijma'i sabuki in ya kasance wasu kai kauli wasu su kai aiki wasu kuma su kai su ba su kai shi wasu ce komi ba bai ji ina kulwa da wannan shi na cewa ƙaunu ba adin sashe haifu lokacin baƙihim su ko saura ba suka aikata intisharin sannan kuma wannan abin ya watsu sosai ma a tare da sukutihim su in su halitta to su masa habi sannan shi kuma sahabi ku zance ne alama sahabihi akan masaba ta a kan masaba ta shafi'i Allah jadidi akan tsauli ne ko an masali an masali ne akan masaba ta a imamu shafi irin sallahu anhu Allah jadidi akan kauli ne wanda kasance sabon kauli na wanda kake misira ko huwa la yusaddiq ba a hujja da kaulin sahabi yace kaulin sahabi bai zama hujja amma wasu maluma jamhurin maluma sun ta akan cewa kaulin sahabi hujja ne wannan shi kaulin na malik kuna anas shi kaulin na abu hanifa fi ahli kaulaihi ne kuma shi kaulin na ahmadu bin hanbal sun ta akan cewa shi sahabi kauli ne hujja ne min hujjar shari'i yajibu al'amalu bihi wajibi na aiki da shi idan sahabi ya faɗi wani abu ko kuma wata idan sahabi ya faɗi wani kauli ko ya aikata wani aiki ko kuma takridi ga wani kauli ko ga wani aiki to wannan in ya kasance wani al'amari daga cikin amura na addini ko wani shi ya kasancewa hujja ya ce mi to nan ya ce la ya hujja bihi ba za a hujja da shi ba ba fi rika dini amma da kauli ne wanda ya kasance tsohon kauli ne wanda wake cikin kufa kan kufa fara zama can da fara zama kufa shi imamu Shafi da jallahu anhu sai kasance ya rubuta littafi ne a risala risala inda ya rubuta dukkanin da ciki ne akwai hukumci daban-daban daban-daban ko da ya rubuta shi akan usulul fiqh sai kasance fahimta ta yi ta zo daidai da fahimta ta mutanen kufa saboda ne shi kofa wani hukunciyar da faru da jibi zamanin da yake ciki da jibi mutane da yake cikin su da shi yake wasu hukunci da ya faru kofa ya komo misira sai tare da mutanen misira sun da mutane na kuka fahimta shi ma sai canza fahimta sai kasance hukuncin hukuncin da suke cikin ainihin misira sun ka sa a hukuncin hukunci na kofa. duk wata matsala wadda kasance ya yi tibi gare ta yanar zai gireta, ya yanke hukunci akan ta sadda shi na cikin kofa. ya dawo misir sai canza hukunci wasu hukunce hukunce sai canza su saboda malum sun ce watan hukunci a alhukumu ya duru ma al'illaci hukunci shi na zagaya tare da illa inda an ka samu illa sai a samu hukunci in ba a samu illa ba a samu hukunci haka illolin da sun kasa yanke hukuncin kofa sai wa'annan illolin da sun ka canza sai canza hukunci gane wannan da shi ke na kaga shi hukunci ana jibi ne itibarin zamani باعتبار المكان وباعتبار الأشخاص أدي بدا من hukunci أدي بإن ذا أو hukunci wurin da aka hukunci akai sannan a diba kuma ainihin su mutane da aikin hukunci wasu mutane tsauri gare su sannan dubaru gare su wanda aka tsauri dubara an kaga hukunci za tsaurara shi sannan kuma za a kange daga duk wata hilar da yi shi hidda ne an gane ko in ya kasance su mutane masu sauƙin kasance ne kamar irin mutane habasha an ce mutane masu kyawawan halaye sannan masu sauƙin halaye sannan ko masu alheri waɗanda kasance ba su da irin yawan dubarori hakan da ke dole to ta ga yanzu za a yi musu hukunci su ta musu akai to shi ne aka ce ana diba hukunci idan za a yi hukunci za a diba zamani za a diba wuri za a diba wanda za a hukunci to don haka ne shi ma imamu shafi'i da sallahu anhu sai kasance fahimta ta shi na cikin canza ta ga wasu wurare ko wasu ga ko wasu kwanci kwanci shi na ce ya ce wa nana wa har kadimi nan ce ne kauli ne san masa hali sannan sahabi kauli ko zance ne an masabi ne ga musamman shafi'i ana jiki da akan kauli ne sabon kauli wa huwa shi la yu'tad bi baza'i da kauli sahabi wa har kadimi amma kauli ne da kasance cikin kadimi cikin na wani kauli kayan kufa ma warata abin turgofi a cikin ga shirin sahabbai Allah shi na cewa kun ta khairu ummatin ukhrijat khairu ummatin ukhrijat lin nas amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar masu wagga sifa amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar masu horo da alheri masu hana dukkanin abin da ke haram ne suna hane akai ne shi masu wagga sifa masu ino do fahimta dole su abin karba ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu shuhada 'ala an-nas dan ka hakan ga mun ka sanya ku ummatan wasatan al'umma wanda kasance adillai ne takunu shuhada 'ala an-nas ku kasance masu shaidu ga dukkanin mutane da duniya gaba ɗaya a shi kenan ka gama wanda kasance shaidu ne ga kowa da kowa mai shaidu kowa da kowa a shi kenan ya kamata a ci a yin kauli ne ko to wannan kenan ai wannan kuma sai kasance maluma suka ce idan aka diba rayuwa ta sahabbai ijtihadin su don hakan da za a gabatar da wata ijtihadin sahabi a karabu illar sawabi mai ijtihadi gari ya ji ijtihadi na sahabi a karabu illar sawabi shi an mahi kusanta da sawaba in ijtihadi gari ya ijtihadin wani ne an ka ce saboda ni mu shahadatihi alwahya saboda gaba ga mu gaishe alqur'ani wa qurbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam da kwanta sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wa bika wani shi kasancewa su a alam billahi sai shi kowa sanin Allah min gari da gonin su sannan wa Allah sai shi kowa sanin littafi ne sannan wa Allah da rasuli sai shi kowa sanin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan kuma da abin da sun ka tsara na sanin me ka sa hukunci shi tarko me a sauka shari'i sannan kuma sun ta albabun nuzuli a duk wani sun kaɗa irin wannan ya kamata a ce ayyuka da ƙaunin su za ka ga suke wannan dai ƙauli na cewa ana aiki da ƙaunin sahabi wannan shi a ƙauli wanda kasance gaskiyar ƙauli kuma shi da jihudin maluma suke a kai kuma dukkanin maluma sun yi sun tafi akan wannan a kadiman wa hadisa sun tafi akan ana riko da ƙaunin sahabi ana riko da aiki ne ana riko da takariri ne dukkanin hukumce hukumce na shari'a don haka ce wata ka ce ni wasu to hujja ne ma warda domin abin da sun gwafi a cikin sha'anin su wada a kofu amma malum masu da wannan kawai ta da sun kace za a rabi ne amma wannan inda shafi'iya to shafi'a wannan kawai na shafi'i kare mu sai da shi ba saboda ya tashi daga gare shi ya koma ga kawai ne sabo amma malami sun yi ruju idan kawai ba za a aiki da shi ba so shafi'awa kawai sahabi da ta da hujjati لقول الشافعي في القديم لا A لقوله في الجديد لا في القديم saboda sha jadidin kauli sha sabon kauli ya kasance ya sa mu kauli da kadimi da haka ga sugun ba za su yi ruju'i da kauli jadidi ba su koma kauli kadimi mu su kenan amma wannan hujjoji da muka kawo duka gare shi malum masu yi kan cewa sahabi ijtihadi ne a karabu lissabi mai ijtihadi gani saboda ni duk sallallahu alaihi هو شهادتهم على الوحياة وذكر من هنا أعلم رسول الله وألم لكتابه wa alama da بكرة bisa ga wannan dai a kaunar sahabi hujja ne daga cikin hujjoji na shari'a alhamdulillah wa salatu wa salam